manzo Allah ce man saka zama hadan saka Allahu min rahil janna duk wanda ya shayar da mai ishi Allah zai shayar da shi ruwan aljanna ka samu fiye watan ka in za ya yi baki ka san kowa na jin ishi ka sai dan guda da yaka raba wanda ya sha wanda sha Allah ce za ka sha ruwan aljanna haka nan manzo Allah ce man an amal wahidatan wanda ya shiyar da loma guda daya da na lahu Allah zai gafarta masa wannan ko almalana ko ba almalana ba balle Ka kai kokari ka kwana kwanan tuwon ka guda daya akan nada da kake yi idan kai haka Allah zai gafarta